Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wuni lafiya. Har yanzu dai Baba yakub makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litinin 24 ga watan Oktoban shekarar 2024. a cikin shirin za ku ji cewa yau take ranar yaƙi da cutar shan inna ta majalisar ɗinkin duniya inda muka tattauna da daraktan tsare-tsare da bincike da ƙididdiga na hukumar lafiya matakin farko ta najeriya dr abdullahi bulama garba muna kuma ɗauke da rahoto a kan bikin cika shekaru 77 da kafuwar majalisar ɗinkin duniya inda hukumomin ƙarƙashinta suka sake jaddada manufar kafa ta idan muka leka ƙasar ghana kuma za mu ji cewa kashi 77 cikin ɗari na al'umman ƙasar suna ganin tattalin arzikin ƙasar da ya rasa alƙibila a jamhuriyar nijar kuma hukumar sa ido akan harkokin makamashi ta rufe wasu kamfanonin iskar gas saboda samun su da laifin bijirewa dokokin gas a kasar zargin da wasu kamfanonin suka musanta murtala faruku sanyin na zai shigo da labaran wasanni to amma kafin nan ga maryam da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Ukraine ta yi watsi da zarge-zargen da Rasha ta yi na cewa ta yiwu sojojin Ukraine sun tada wani bom ta kuma zargi Rasha da shirin kitsa aikata hakan tare da ɗora alhakin akan Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a lokacin jawabinsa na dare a jiya Lahadi cewa Rasha ce kaɗai a yankin ke iya amfani da makaman nukiliya. Zelensky ya ce idan Rasha ta ce ana zargin Ukraine da kitsa wani abu, hakan na nufin abu ɗaya. rasha ta riga ta shirya duk abubuwan ya kara da cewa ina da yakinin yanzu ne ya kamata duniya ta ɗauki mataki mai tsauri ma'aikatar tsaron rasha ta ce a jiya lahadi ministan tsaron ƙasar sarge shoigu ya bayyana damuwarsa ga takwarorin aikinsa na amurka da birtaniya da faransa da kuma turkiya game da yiwuwar shirin ukraine da ya hada da tada mummunan bom An harba wani shahararren ɗan jaridar Pakistan mai binciken kwakwaf a ƙasar Kenya a wani lamari da 'yan sanda suka bayyana a matsayin kuskure. 'Yan sanda a ƙasar da ke gabashin Afirka da 'yan uwan ɗan jaridar sun tabbatar da aukuwar lamarin a yau Litinin. An harbe Arshad Sharif ɗan shekara hamsin a duniya a daren jiya Lahadi bayan da direbansa ya bi ta kan wani shinge da 'yan sanda suka sanya domin duba motocin da ke bi ta babbar hanyar a tsakanin garin magadi da nairobi babban birnin kasar a cewar wata fitacciyar jaridar kenya dan jaridar da aka kashe mai mabiya miliyan biyu a shafin twitter a watan agusta ya gudo daga pakistan saboda an yi masa barazanar kisa ga kuma kararraki da yawa da aka shigar a kotu a kansa da wasu 'yan jaridar bisa zargin tada zaune tsaye Sharif ya gabatar da wani shahararren shiri na tattaunawa a kan siyasa mai suna Power Play tsawon shekaru da yawa a ɗaya daga cikin manyan gidajen talabijin ɗin Pakistan mai suna Ari News kafin ya bar ƙasar. Labarin mutuwar Sharif ya bazu cikin sauri a Pakistan, inda aka fara tura gaisuwar ta'aziyya daga sassan ƙasar tare da yin Allah wadai da kisansa. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rishi Sunak ya nemi takarar babban mukami a Birtaniya kuma ya rasa. Yanzu yana da wata damar ya kuma ce dama na gaya muku. Tsohon shugaban baitul malal Birtaniya ne ya zo na biyu bayan Liz Truss a fafatawar da suka yi don maye gurbin Boris Johnson a matsayin shugaban jam'iyyar Conservative kuma Prime Ministan ƙasar Birtaniya. amma Truss ta yi murabus bayan kwanaki 45 masu cike da rudani shi kuma Johnson ya yi watsi da yunkurin dawowa. abin da ya sa ta tayo sunak wanda ya samu karbuwa sosai ya samu mukaman da ya rasa kasa da wata biyu da suka wuce samun nasarar shugabancin jam'iyyar conservative za ta wanke sunak wanda a yakin neman zaben da ya gabata ya yi gargadin cewa Tsare-tsaren trust a fannin tattalin arziki na rage haraji kuskure ne kuma za su haifar da matsaloli sosai kuma haka aka yi. A makon da ya gabata ne dai trust ta yi murabus bayan da shirinta na rage haraji ya janyo koma bayan tattalin arziki ya kuma janyo faduwar darajar fam. Bayan shekara goma na shugabancin Xi Jinping a kasar China. yiwuwar ƙarin shekaru biyar na mulkinsa tare da sabbin manyan jami'ai da aka yi imanin shine ya zaɓe su. Wasu mutane sun nuna rashin jin daɗin su amma wasu kuma na marhaban da hakan. Yawancin mutanen da na sani ba sa son su sosai, a cewar wata mazauniyar birnin Beijing da aka bayyana sunanta a matsayin Liya. An samu ƙarin albashi a cikin shekaru goma, haka kuma an samu hauhawar farashin kayayyaki. komi ya yi tsada babu wani ci gaba sosai daga gare shi liya bata ji daɗin yadda shi ke shirin ci gaba da ɗaukar matakan covid-19 tsawon shekara uku a china ba matakan da suka sa ba zato ba tsammani aka sanya dokar kulle a biranen ƙasar. aka kuma ɗora laifin taɓarɓarewar tattalin arzikin china da rashin ayyuka ga matasa akan matakan annobar ba ta da tsanani a yanzu Wasu ƙasashe sun sassauta matakansu amma banda China a cewar ta. Duk da haka wasu 'yan ƙasar na da ƙwarin gwiwa shi da sabuwar tawagar jama'ansa za su warware matsalolin ƙasar ciki har da tsadar gidaje da rashin samun riba da kuɗin harajin kaddarori da suka ƙara faɗaɗa giɓin tattalin arzikin jama'a a ƙasar. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tomadalla hukumar lafiya ta duniya ta ware ranar 24 ga watan oktoba na kowace shekara a matsayin ranar yaƙi don kawar da cutar shan inna a duniya takin ranar da wannan shekara shine samar da ingantacciyar lafiya ga iyaye mata da ƙananan yara najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen afirka da aka tabbatar da sun yi nasara wajen kawar da cutar shan inna hakan ya fito ne daga bakin daraktan tsare-tsare da bincike da ƙididdiga na hukumar lafiya matakin farko ta najeriya dr abdullahi bulama garba a tattaunawarsa da wakiliyar mu hawa umar ga kuma bayanin nasa a 25 ga watan 8 na shekara ta 2020 a mun aka ba mu certificate cewa mun kawar da cutar shan inna a Najeriya. Yanzu abin da muke da ita cuta ce wanda take kamuwa mai kama da shan inna wanda yake yakan zo saboda raunin garkuwa bangaren da yaran da ba su samu cikakken rigakafin yau da kullum da aka cewa routine immunization to duk inda aka samu routine immunization kasa da kashi hamsin na yara to za a iya samun wani nau'i na cuta na shan inna wanda yake za a ga kamar shan innan ce wanda aka ce wild polio virus amma yanzu magana da ke maka duk duniya ma kasashe biyu ne kadai sai kuma kwanan da aka ce an gano ta america amma banda haka sai afghanistan da pakistan su ne kawai suke da wild polio virus shi wannan aiki da ake yi wa na rigakafi wato abu ne wanda yake ya shafi zuwa a ga mutane a je a kai musu gida gida shi wannan duk da halin da ake ciki mutane suna sadakar da kansu muna muna sadakar da kanmu kuma ainihin muna muna tabbatar da cewa da duk mun yi ake mu halin da ake ciki to wannan shine commitment da aka nuna wato kuma dole ne mu gode ga shugabanninmu sarakuna da malamai kafin shekara ta 2012 a ga lokacin wannan gaskiya mukan samu wato cases in polio in thousands wato a cikin dubbai haka da shi dubu uku dubu hudu amma lokacin nan da muka zo muka sa sarakuna a gaba muka sa malamai a gaba muka sa shugabannin kungiyoyi a gaba da dai irin dai shugabanninmu da jama'a suke ji magana su shine muka samu wannan nasara sosai ya zama to abin yana raguwa yana raguwa to wannan ya taimaka mana in dai aka ce maka a duniya akwai kes daya to babu ba wata kasa za ta tsira wannan shine yasa idan ka gane aiki maza ka ce akwai kungiyoyi da za su zo daga amerika daga Germany daga Ingila daga wasu suna taimakawa don saboda in dai akwai ta a ƙasa daya to za ta iya zuwa ko ina tunda kaga mutane suna yin yau saboda haka tunda akwai ta a doron kasa saboda haka wannan aikin da gaske ake yi kuma nasarar da aka samo wannan ya nuna cewa za a yi musamman in ka diba ai ba kan polio ka fara ba yanzu ka diba fuskata dan shekara arba'in da biyar bai taba ganin mutum mai zanzana ba ka gani zanzana an yi ta kuma zanzanin nan dalilin rigakafi aka samu kai maganinta kuma zanzanin nan ba karamin halaka mutane ta yi ba ba karamin makanta mutane ta yi ba yanzu ma ka duba kan titi ya gani inda ya ga makaho dan shekara 60 zuwa sama da makaho ka bincika gani in ba sa'a ba shi ka ga zanzana ga rigakafi ne ya kawo mana wannan kaga tabbatar yana aiki sannan ga mun zo mun samu na polio yana aiki kuma yanzu ga ma na corona da ake yi ya tabbatar mana cewa sanadiyar rigakafin da ake kusan mutane sun mantawa da corona saboda me saboda mun samu garkuwa mun samu garkuwa da yawa yanzu a kasar nan kaga ya zama to zancen kashe-kashe eh, mace-mace ko kuma a ce an je an kwanta asibiti ko kuma ana neman magani ko wani maganin gaggawa haka duk wannan ya kawo saboda me saboda rigakafi amma aikin likita ne duk duniya har yanzu ba a samu wani makami wanda ya kai rigakafi da ake cewa vaccination a aikin likita ba Dr. Abdullahi Bulama Garba kenan, daraktan tsare-tsare da bincike da ƙididdiga a hukumar lafiya matakin farko ta Najeriya a tattaunawarsa da wakiliyarmu Hawa Umar. A yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke bukin cika shekaru 77 da kafuwa, masu ruwa da tsaki na majalisar da suka hada da asusun jama'a na unfpa da asusun kula da yara unicef da hukumar kula da lafiya ta duniya ta who da dai sauransu sun sake jaddada manufar majalisar ɗinkin duniya ɗin na samar da zaman lafiya da tsaro da haɗin kai da walwala a duniya ta hanyar kawo ƙarshen ta'asar yaƙi a daidai lokacin da ake fama da rikice-rikice a ƙasashe kamar najeriya habasha ukraine jamhuriyar demokaradiyyar congo da sauransu daga abuja ga rahoton wakiliyarmu halima abdulra'uf Masu ruwa da tsakin na Majalisar Ɗinkin Duniya D sun jaddada cewa majalisar na kan aiki da manufar da aka kafa ta a kai na samar da zaman lafiya da ci gaba duk da cewa ya zuwa yanzu ana kan fuskantar yaƙe-yaƙe rikice-rikice a ƙasashe kamar su Ukraine, kudancin jamhuriyar demokradiyyar Congo, Najeriya da sauran wasu wurare kamar yadda Dr. Walter Kazadi Mulumbo da ke zama wakilin hukumar lafiya ta duniya a Najeriya kuma wakilin babban jami'in Majalisar dinkin Duniya a Najeriya inda ya kira ga ɗalibai da suka halarci taron da su rika ziyarta. halartar ofishinsu a matsayin waɗanda a nan gaba za su zama shugabanni don haɗa gwiwa da su wajen aiki. The United Nations was created for a purpose to institutional peace, security, solidarity and well-being in the world by ending the atrocity of war. And it's unfortunate that even today we are witnessing area of tension. I mentioned the Ukraine war, the war in Ethiopia, the instability in uh, Eastern DRC and uh, the insurgency in Nigeria. So it's an opportunity to all, all of us to remember remember why we were established and uh, to affirm that we are still relevant today more than uh, before. And I also called upon students get engaged with the United Nations uh, as uh, our future collaborators and leaders. Anasa bayani a lokacin taron na Majalisar Ɗinkin Duniya ɗalibi daga makarantar Firimiya da ke Abuja, Muhammad Nura ya bayyana cewa taron ya ƙara masa sani akan ayyukan Majalisar Ɗinkin Duniya. Na zo koya abubuwa kan FGM, Female Genital Mutilation Picture Mata, don saboda su like protecting kansu daga Mewu Pipo. A yayin taron babbar jami'a a asusun kula da yawan jama'a na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNFPA Dr. Rabia Sagir ta ce. Yau rana ce ta duniya da ake tunatar da mu sanda aka kafa Majalisar Ɗinkin Duniya. Yau shekara saba'in da bakwai kenan da aka kafa wannan Majalisar Ɗinkin Duniya ne an yi ta ne bayan yakin basasa na biyu. Muna tallafa ma al'umma a bangare uku uku de na farko de muna ba da shawarwari da tallafa ma tazarar haihuwa na biyu kuma muna tallafa ma mata masu juna biyu wurin tabbatar da cewa sun haihu lafiya lau an samu ɗaya ko da an samu uwa lafiya lau na uku kuma muna tallafa ma abubuwan da za su hana cin zarafin mata watan gender based violence da kuma al'adu da suke kamar cin zarafin mata misali kaciyan 'ya'ya mata kaciyar mata na nufin ɗinke gaban mata ko kuma rage girman shi ko kuma tsuke shi ba tare da dalilin lafiya ba akwai al'adu da dama ko ta ina a Najeriya da wasu suna yin wannan ɗabi'an ne saboda suna ganin kaman zai gyara mace amma alƙalmal ƙididdiga sun nuna cewa wayannan abubuwan suna kawo matsaloli ga mata musamman wurin haihuwa saboda haka abubuwa ne da muke son mu wayar da kan jama'a wurin a daina shi ba shi da wani amfani Taken zagayowar ranar da aka kafa Majalisar Ɗinkin Duniya na wannan shekara dai shine Majalisar Ɗinkin Duniya da Najeriya haɗin kai don samar da zaman lafiya da ci gaba mai ɗorewa. Alƙalman ƙirdiga dai sun yi nuni da cewa a halin yanzu akwai ƙasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya 193 Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulrauf da wannan rahoto. Wannan shirin da yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. A kasar Ghana kuma wani bincike da wani fitaccen kamfanin bincike mai zaman kansa a kasar Ghana da ake kira Global Info Analytics ya nuni da cewa kashi 77 cikin ɗari na al'ummar Ghana suna ganin kasar ba ta tafiya akan turba mai kyau ya zuwa wannan watan Oktoba. haka kuma jin ra'ayin jama'a ta nuna cewa tsohon shugaban ƙasa john dramani muhammad na samun farin jini fiye da duk wani ɗan takara a babban zaben shekarar 2024 ga dai rahoton idris abdullahi bako daga birnin accra Binciken ya nuna cewa kashi goma sha shida cikin ɗari na 'yan Ghana ne kawai suka yi imanin cewa ƙasar na kan turba da ta dace. Kashi bakwai cikin ɗari ba su da ra'ayi sam. Ghana a halin yanzu na cikin mawuyacin hali na tsadar rayuwa. Gwamnati na ƙoƙarin tallafawa tattalin arzikin ƙasar ta neman taimakon asusun lamuni na duniya. darajar kuɗin cd ta faɗuwar was inda aka kamanta darajar kuɗin da mafi muni a duniya mr musa donkwa masanin harkokin zaɓe na kamfanin global info analytics ya yi wa muryar amurka bayanin hanyar da suka bi wajen gudanar da wannan binciken hanyar da muka bi muka yi wanga bincike shi ne system ya ba mu bayani kamar mun neme mu yi ma mutane dubu biyar da dari shida da sittin da daya wa'annan namba da muka dace kai shi muka raba muka ba kowane region da ke gane ganan ga muka duba adadin masu vote wurin an ka rarraba an ka basu da muka je kuma ba mu duba a ah, wani na mace ne wani namiji ne wani mpp ne wani ndc ne sannan muka musu interview ba a a mun musu interview kan eh, titin anguwan duka daga ma'aikatan su da cikin gidajen su da muka shiga a karshen interview sai mu tambaye ka shekarun ka nawa wani addinin kake bi wani karatu kai kana aiki ko ba ka aiki sai mu tambaye mai shi in dai zabi ta kai party ne kake eh, vote ka ba ke suka gaya muna sai mu close wannan interview yau binciken ya ji ra'ayin masu kada a kan zaben 2024 wanda ya nuna cewa tsohon shugaban ƙasa Dr. John Mahama har yanzu yana kan gaba na zama shugaban ƙasa babban zaben 2024. Daga cikin waɗanda ake ganin za su kada ƙuri'a a zaben, ƙuri'ar ta ce Dr. Mahama ne ke kan gaba da Dr. Mahmudu Bawumia da kashi 29 cikin 100. Ƙuri'ar ta kuma nuna cewa Dr. Mahama shine a sama yankin Arewa bayan ya samu koma baya a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka gudanar a watan Yuli. Haka kuma shine a sama a yankin arewa maso gabas mahaifar mataimakin shugaban kasa shin ko menene ra'ayin jam'iyyar npp mai ci sadat hamis bako jami'in sadarwa ne na jam'iyyar npp ya ce john ramani mama ba wai bai taba ya so ya kuma lead gana an ga aikin da ya yi ah, ba kai shi muka samu ba so ba four years ba aka cancellation daban-daban ababa westning abin ga gdp in fact dr kufo ya bar eh, abin ga gdp growth by 3 7.3 and john ramani mahama da atamu sun kawo shi 3.7 yasa eh, waya ce shi ne win world well abin ga election ya yi magana kuma aikin mu ya gwada ba damuwa mu bane kawai aikin da ya saura gaban mu shekaran da ya sau shi ne determine muna 2024 masu fashin baki akan al'amuran yau da kullum sun tofa albarkacin bakin su akan wannan ƙuri'ar jin ra'ayin jama'ar salahuddin yunus kwanjo ce shugaban kasa mai ci yanzu yake tafiyar da lamarin tattalin arziki na kasa ya bari um, mazaunan kasa ke cikin wani saka mai wuya wannan ma ya kara ba ainihin tsohon shugaban shugaban kasa john dramani mahama haske kad da yake dai sai takara da shi neman shugabanci lura da yanda wato wannan gwamnati ta gaza magance matsaloli na tsadar rayuwa tattalin arziki a hawan farashin kayayyaki da sauran matsaloli na yau da kullum da ke addabar al'umma ina jin wannan kuri'a na jin ra'ayin jama'a da aka gudanar zai iya yiwuwa gaskiya idris abdullah bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana a gaida idris abdullah bako da wannan rahoton. a jamhuriyar niger hukumar sa ido a kan sha'anin makamashi a kasar ta rufe wasu kamfanonin dillancin iskar gas saboda zargin su da bijirewa dokokin kasuwancin iskar gas lamarin da ya haifar da kace na ce tsakanin bangarorin har aka wato aka fara barazanar gabatar da wannan batu a gaban kotu wakilin muryar amurka a birnin ya mai sulaiman barma ya aiko mana da karin bayani Binciken bazatan da hukumar saka ido a kan sha'anin makamashi wato arse ta gudanar a kamfanonin dillancin iskar gas ya bada damar gano wasu daga cikinsu da laifin damfarar jama'a inda suke tsawala farashi fiye da abin da aka kayyade a hukunce yayin da ɗaya bangare aka gano su da tauye ma'auni wato ba sa cika tukwane kamar yadda ya dace mafari kenan hukumar ta yanke shawarar rufe kamfanin gani gas da na oriba gas tare da cin kowanne daga cikinsu tarar miliyan goma na sefa. alhaji ibrahim nomau shine shugaban hukumar arse inda suyi yi aiki sun tun tashin farin da duk ba mu shiga cikin wannan wanga yanayi da suna ka ɗauka gas su kai shi wajen wanda ka saidawa shi ko ɗauki ya saida ya ɗauki lance. to ba a yi haka nan an ka samu waɗanda suka shigo cikin saida gas ba bisa hanyar gaskiya ba wanda ya riƙe gas ka ce kawai ka hana gas shi to mun san kuma matakin da dauka ba. sai dai shugaban kamfanin gani gas mahmud ali ya musanta aikata waɗannan laifuka an zo an ɗauko butar lahak an aula an ce wanga kaza wanga kaza an lafta maka eh, butallan ka basu cika ba mu mun wuce wurin na ya zama to mu rage eh, gram 200 ko 100 bisa butali da mu ci talaka mun hi karhin wannan mun wuce shi Hukumar ta arse a zagayen da ta gudanar ta kuma yi kashedi ga kamfanin a ashka da niger Gas waɗanda su ma aka gano su da aikata ba daidai ba yayin da ɗaya ɓangare abin ya ritsa da wasu ƙananan 'yan kasuwa lamarin da ya janyo ƙarancin iskar gas. sakataren tsare-tsaren kungiyar sinareg ta masu sai da gas a bakin titi umar alhaji mamadu ya yi min bayani akan yadda abubuwa suka faru sun ririhe wurin sana'ar namu wanda yake da wuri mai dan kabri an yi mishi tara kimanin ga ɗari biyar wanda yake da wuri karami haka shine aka yi mishi tara ta shekara kenan da haka mu yanzu kudurinmu shine waɗanda suke da ikon da tsaye da lamarin su diba abin da idan rahama kuma su samu jagorancin waɗanda za su iya daidaita sa'o'i kaɗan bayan rufe waɗannan kamfanoni oribagas ta hanyar lauyansa metr musa ismail tambo ya aike da wasiƙa ga shugaban hukumar arse domin ya gaggauta buɗe kamfanin ko kuma su haɗu a kotu saboda a cewarsa akwai alamar wuce makaɗi da rawa wajen ɗaukar wannan mataki sai dai ita ma hukumar a ta bakin shugabanta na cewa tana da damar shigar da kara a kotu akan duk wanda ya garajen bijirewa umarninta. masu rajin kare hakkin jama'a sun yaba da yunkurin na hukumomi wanda a cewar shugaban kungiyar voix de sans voix alhaji nasiru saidu in ma kotu za'a tun da akwai doka dole ne gwamnati da ya tsaye a yi aiki da wannan doka babu ɗan ƙasa wanda ya yi doka irin waɗannan hukumomin da gwamnati ta kafa dama don su kare hakkin talakana domin an san a cikin kasuwanci ba 'yan gas kaɗai ba mai kasuwanci yana neman ya zalunci talaka yana neman ya cimgunya riba kenan in babu dokokin kasa babu gwamnati mai tsawatawa dole ne a ce an cuci talaka jamhuriyar nijar mai arzikin man fetur na samar da iskar gas a nan cikin gida lamarin da ya sa gwamnatin kasar sassauta farashi domin baiwa 'yan kasa damar morar wannan arziki matakin da a ɗaya bangare ke hangen yaƙi da masu karkashe itace sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mummuni barma har yau da wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc kafin mu kai ga shirinmu na gaba sai mu shakata da wannan wakar. Mai zama zargi da kuma Dalla. Yanzu kuma ga Murtala haru kusan yadda da shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Sunan ɗan wasan gaba na Najeriya Victor Osimhen ya kada tambari sosai a wannan makon. biyu bayan kwallon da ya zura da ta baiwa kungiyarsa ta Napoli damar dokin Roma da ce da nema a jiya Lahadi. Osimen ya zura kwallon ne a minti na 80 na wasan wanda ya yi zafin gaske lamarin da ya sa kungiyar ta ci gaba da jagorancin teburin gasar Serie A ta kasar Italiya da tazarar maki uku. Wasu mujallun wasanni sun ruwaito cewa yanzu haka dan wasan dan Najeriya mai shekaru 23 sunansa ne ke tambari a tsakanin masoyan kwallon kafa duk fadin duniya inda ma wasu suke dora matsayinsa a halin yanzu sama da karin Benzema na Real Madrid da Robert Lewandowski na Barcelona da ma Erling Haaland na Manchester City. tauraruwar dan wasan na haskawa sosai a yan kwanan nan domin kuwa kwallon da ya zura a jiya ita ce kwallo ta uku da yake zurawa a cikin wasanni uku a jere mai horar da 'yan wasan kungiyar ta napoli luciano spalletti ya jinjina wa kokarin osimhen yana mai cewa akwai alamun makoma mai kyau ga matashin dan wasan shahararren dan wasan kasar senegal khalidu koulibaly ya ce lokaci ya yi da wata kungiya a nahiyar afirka za ta yunkura domin lashe gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya Koulibaly, wanda shine kaftin din ƙasar ta senegal da ke takale a ƙungiyar chelsea ta ingila ya ce kasar ta senegal na cikin masu fatan samun lashe gasar ta duniya karon farko a tarihi a gasar ta bana da za a gudanar a qatar a tarihin gasar ta duniya dai ba a taɓa samun wata ƙasa daga nahiyar afirka da ta taba tsallake matakin kwata final na gasar ba wanda shi ma kasashe uku ne kadai na afirka suka taba kaiwa a matakin sun ko hada da kamaru a shekara ta 1990 da senegal a shekara ta 2002 da kuma ghana a shekara ta 2010 za a so gasar ta cin kofin duniya ta bana a ranar 20 ga wata mai zuwa na nuwamba mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester united eric ten hag ya sha sharuɗa biyu ga ɗan wasan kungiyar cristiano ronaldo muddin yana son dawowa a jerin sunayen 'yan wasan kungiyar na farko ronaldo ɗan ƙasar portugal mai shekaru 37 ya bijirewa umarnin kocin a lokacin wasan da united din ta buga da tottenham a ranar laraba na cewa ya zo ya shiga wasa a matsayin canji a maimakon haka ma ronaldo ya tashi ya fice daga filin wasan alhali ana tsaka da fafatawa kuma ya bar filin wasan tun kafin a kammala aka haka ne kuma kungiyar ta bada sanarwar fitar da shi daga 'yan wasanta na farko a wasan da ta yi kunnen doki da chelsea a ranar asabar to sai dai kocin duk da haka ya ce ronaldo na da rawar da zai iya takawa a kungiyar a don haka ya saka masa sharaɗin cewa dole ya amince da tsarin saka shi wasa a ƙungiyar haka kuma ya yi cikakken bayani akan halayyar da ya yi ta ficewa daga filin wasa a makon jiya murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria to madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice Ukraine ta yi watsi da zarge-zargen da Rasha ta yi na cewa ta yiwu sojojin Ukraine sun tada wani bom ta kuma zargi Rasha da shirin kitsa aikata hakan tare da ɗora alhakin akan Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a lokacin jawabansa na dare a jiya Lahadi cewa Rasha kaɗai a yankin ke iya amfani da makaman nukiliya. An harba wani shahararren ɗan jaridar Pakistan mai binciken kwakwab a ƙasar Kenya a wani lamari da 'yan sanda suka bayyana a matsayin kuskure. 'yan sanda a kasar da ke gabashin afirka da 'yan uwan dan jaridar sun tabbatar da aukuwar lamarin a yau litinin rishi sunak ya nemi takarar babban mukami a birtaniya kuma ya rasa yanzu yana da wata damar ya kuma ce dama na gaya muku Tsohon shugaban Baitul Malal Birtaniya shine ya zo na biyu bayan Liz Truss a fafatawar da suka yi don maye gurbin Boris Johnson a matsayin shugaban jam'iyyar Conservative kuma Prime Minister Birtaniya. Amma Truss ta yi murabus bayan kwanaki 45 masu cike da rudani. Shi kuma Johnson ya yi watsi da yunkurin dawowa. abin da ya sa ta yiwu sunak wanda ya samu karbuwa sosai ya samu makaman da ya rasa kasa da wata biyu da suka wuce. Bayan shekaru goma na shugabancin Xi Jinping a kasar China, yiwuwar ƙarin shekaru biyar na mulkinsa tare da sabbin manyan jama'ai da aka yi imanin shine ya zaba. Wasu mutane sun nuna rashin jin su amma wasu kuma na marhaban da hakan. Yawancin mutanen da na sani ba sa son sa sosai a cewar wata mazauniyar birnin Beijing da aka bayyana sunanta a matsayin Liya. an samu ƙarin albashi a cikin shekara goma da suka wuce haka kuma an samu hauhawar farashin kayayyaki duk da haka wasu 'yan ƙasar na da ƙwarin gwiwa shi da sabuwar tawagar jami'ansa za su warware matsalolin ƙasar ciki har da tsadar gidaje da rashin samun riba da kuɗin harajin ƙaddarori da suka ƙara faɗaɗa giɓin tattalin arzikin jama'a a ƙasar. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren. sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shirye yanzu a madadin wato Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na wannan dare Baba Yakubu makeri ne ke sallama da ku daga nan. Salamu alaikum.